sama da mutum 62 yanzu sun samu shanunsu daga hannun wannan kwamiti namu kuma adadin shanun da muka mayar hannun masu su sun kai kimanin 1468 zuwa yanzu wanda dukkaninsu mun mai da su hannun masu su kuma muna da ragowar shanu yanzu a hannunmu wanda rundunar 'yan sanda ta samu kwanan nan a hannun bata gari akwai guda 513 wanda aka samo su daga garin sayasaya Alhaji Murtala Silan Garo kenan kwamishinan kananan hukumomi na jihar Kano kuma shugaban kwamitin mayar da shanu da gwamnatin Kano ta kafa bayan kwato su daga hannun barayi. Binciken 'yan sanda ya gano dalilan da suka kawo wannan matsala ta satar shanu lardin Arewa. AIG Tambar ya bi Muhammad da ke zama mukaddashin sifetan 'yan sanda na Najeriya mai kula da shiyar Kano ya fayyace wasu daga cikin dalilan. Shekara goma sha biyar ashirin da na wuce ba wanda ya san wani abu wai shi sata shanu. To yanzu muna ganin dalilan da suke kawo wannan abin na farko shine kasan Najeriya ta da makwabta kamar su Nijar, Kamarun, Chadi da sauransu. kuma sanin kowa ne ce a rayuwa tana da wahala a waɗannan wurare kwarai da gaske to don haka in matsuwa ta yi musu yawa waɗannan fulani sai su shigo idan suka shigo su suka shigo da irin wannan ɗabi'a ta a yi sata shanu saboda a katsina an taɓa kama sanu guda ɗari tara aka yi da su can nijar daga can an ka gano su an ka dawo da su kama wata uku da na wuce su kaga wannan ya nuna cewa rashin aikin su da matsuwa ta rayuwa shi ka sa su shigo mana nan in suka shigo kuma su aiwatar da irin waɗannan ayyuka don su samu abin masarufi to amma unfortunately kuma suka shigo sai zan suna karantar da waɗansu suke nan gida su ma waɗansu suke da irin wannan rashin su ma sai suka gane shiga cikin sata shanu so ba wai su 'yan waɗanda taho daga ƙetare kawai ke yi ba yanzu har da waɗanda suke gida suna yi to amma shugaban kwamitin dawo da shanun murtala silangaro ya bayyana makomar barayin bayan kwacin shanun daga hannunsu. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya saka kotu ta tafi da gidanka wadda muke aiki kafada da kafada da ita kuma duk sanda aka samu shanu tare da masu laifi ba ma sakin shanun sai an yi wa masu laifin hukunci sannan shanun a dawo da su hannun masu su sannan akwai shanun da za a ga jami'an tsaro sun yi kokari sun an so su amma wato su ɓata garin sun gudu to irin wannan muka zo aka tabbatar da masu su to mu kuma sai mu ci gaba da tantancewa muna maiwa da masu su akwai ɓata gari wanda suna hannun jami'an tsaro wanda wannan kotu tana dab da gama yanke musu hukunci domin tura su inda ya kamata a tura su. Alhaji Murtala Silangaro kenan shugaban kwamitin gwamnatin Kano da ke aikin mayar da shanun sata ga waɗanda suka mallake su na gaskiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.